la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahla Allahumma ij'al amalana salihan wa liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi shay'an wa ba'du fa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. muna kare jata da mu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da ganin daman shi gashi ya sake kadar haɗuwar mu a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin babban malami abdurrahman ibn muhammad ibn qasim alhambali annajadi rahimahullahu ta'ala littafi mai suna hashiyatu durratul mudiyya fi aqdil firqatil mardiyya littafi na babban malami muhammad ibn ahmad ibn salim as-sabrani annablusi alhambali Allah subhanahu wa ta'ala ya rahamce su ga baki daya Allah gafarta musu yau muna yini na goma sha tara daren ashirin ga watan jimadar ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da yini na sha hudu ga watan sha biyu disamba miladiyya shekara 2022 kuma wannan shine zama na 25 cikin jerin baki da muke gabatarwa na wannan karatu mai albarka inda muke babi na ƙarshe na wannan littafi babi da yake bayani akan jagoranci da abubuwa da suke da alaka da jagoranci wanda malam Allah ya rahamce shi Allah ya gafarta mai ya sa ma suna dhikiril imama wa muta'alliqatiha ambato da labari ko kuma babi da yake bayani akan ambaton jagoranci hukunce ta kenan da abubuwa da yake da alaka da su mun gani a can baiti guda uku wannan da ba laifi za mu iya ɗaukan tarjama su ko kuma fassara na wa'annan baitin sai mu dora malam ya mana ishara akan cewa la ghina li ummati islam babu wadatuwa ga al'ummar musulmai ma'ana al'umma ana milla ko kuma addinin musulunci a koda yaushe in ana bayani akan addinin musulunci to akwai jagoranci addini ba yiwuwa sai da jagoranci don haka nan a lokacin muka yi ishara cewa asali ne daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a al'amari na jagoranci da hukunce hukunce da yake da alaka da shi don haka ahlus sunna wal jama'a kamar yadda muka ga abubuwa na aƙida a baya to haka ma al'amarin jagoranci yana da mahimmanci a wajen su kuma yana shiga cikin babi na aƙida shine malam yace wala gina li ummatil islam babu wadatuwa ga al'ummar musulunci fi kulle asrin kana min imamin a kowane zamani da aka samu babu wadatuwa ya zama cewa akwai jagora ayyuka da ya wajaba akan shi shugaba a duk lokacin da aka ce an samar da shugaba a cikin al'umma menene yake wajibi akan wannan shugaba shine malam yake ga ayyukan shugaba shine ya zubu anha zai ji juhudin shine ba da kariya ga wannan al'umma ta musulmai ma'ana wa'annan jama'an musulmai ya zama yana ba su kariya akan dukkan wata matsala da za ta iya taba addini ko ta taba su ko kuma dukkan wani zalimcin mai zalimci ko dukkan wani kafircin mai kafirci ma'ana aiki na shugaba na farko shine kada ya bari a takurawa 'yan uwan shi musulmai kenan duk wani kafiri da zai iya dago musu kai ko ya daga musu hannu ko ya daga musu ma yatsa to musulmi shugaba ya zama yana kula da wannan yatsar yayyan da ya dace da ita ya ta ni bil kuma daga cikin ayyukan shugaba shine kula da tsare-tsare na al'amarin yaki eh wal hududi sannan kuma da tsaida haddodi na shari'a aiki ne na shugaba yauni ne na shugaba tsara yaƙi. mun ce yaƙi hakika ba al'amarin tsara shi baya a akan ɗaiɗaikun mutane ba duk wanda ya sha kunun shi da tsami ya koshi ba shikenan zai ɗauki makami ya ce yaƙi za su ta da shi da 'yan angonsu ko da shi da abokansa ko da shi da 'yan fadarsa ko kuma da shi da jama'arsa ya su ce za su je su yi yaƙi a in yaƙi na addinin musulunci ne ba haka ake yin shi ba yaƙi wanda yake tsara shi yaƙi shine shugaba ne yake kula da al'amari na yaƙi yaƙi na musulunci amma yaƙi na ta'addanci 'yan ta'adda suke yi kuma masu ta'addanci su sani cewa Allah na yana jiran mm, Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana hukuncin su a nan duniya sannan kuma hukuncin su a gobe kiyama waɗanda suka zama suna muharaba suna ta'addanci suna abubuwa na eh, kwanta kwanta suna abubuwa na sace-sace na dai ta'addanci bambance bambance nau'uka na ta'addanci sannan wal hudud da al'amari na tsaida haddodi shi ma wannan haƙƙi ne da yake a wuyan shugaba sai ma ce wa fi'lu ma'rufin da kuma umurta ko kuma kula da al'amari na umurta da kyakkyawan aiki shugaba a tsari na addinin musulunci shine zai tsara wa'azuzzuka da kiran mutane da'awa al'amari na da'awa kenan in kasa misali kamar kasa mu ta Nijar kaga kasa ce ta musulmai aka ce gomiya tara da tara dukkan musulmai ne kenan ya kamata a ce a tsari na kasa da za a yi na shekara sai a buɗe wannan kuɗin da'awa ma'ana tsari za a yi budije na da'awa al'amarin da'awa za a yi raskwana a ce ga abin da za a kashe a wannan shekarar na da'awa kaga amma da yake al'amarin sai a hankali sai gane an gudu na wasanni na kokowa na kaza na kaza na abin da ma babu an babu na da haka nan ya kunna mu suna ina lillahi inna ilaihi raji'un wannan sabuwa da kuma ta daga karshe wannan sabuwa ce to Allah ya rubuta nasi yana kyanta ya zama cewa shugaba ko ƙasa ta musulmai shugaba shi yake kula da al'amari na tsare-tsare na da'awa shine ma da cewa fi'lu ma'rufin da aikata ayyuka ko kuma umarni da kyakkyawa wa tarku dukri da barin abin da yake mummuna ma'ana annahyu anil munkar hana mutane akan aikata anna wannan aiki ne na shugabanni wanda su ne a sahun gaba sannan kuma zuwa ga mabiya asali idan ana shugabanni a musulunci ulul amr da malumai ne kamar yadda ibn al-qayyim Allah ya rahamce shi ya gaya malumai da jagorori su suke ɗaukan wannan matsayi kenan ana bayani a shugabanni ana nihin wannan gabaki ɗaya wa nasru maglumin da kuma taimakawa wanda aka zalunta a taimaki wanda aka zalunta aiki ne na shugaba shugaba ya tsaya tsayin daka ganin cewa duk wanda aka zalunta ya nema mai haƙƙinsa kada shugaba ya bari a yi zalunci wa ƙam'u kufrin da kuma dishe ko kuma tushe dukkan wata kafa da za ta iya yada kafirci da kafircin gabaki ɗaya wanda kaga duka yana daga cikin ayyukan shugabanni wanda a cikin wannan baitutuka guda uku muka karanta kuma nan ne muka tsaya wanda in Allah da za mu tashi ci gaba da ayyuka da suka rataya a wuyan shugabanni wanda an ambato muna muna roƙon Allah ya datar da mu wajen gayin daidai da aiki da daidai sai malam ya ce wa akhdhi malil fai'i wal kharaji wa nahwihi wa sarfi fi min haji وأخذ مال الفيع والخراج ونحوه والصرف في منهاج وأخذ مال الفيع والخراج ونحوه والصرف في منهاج ما يتي نا daga cikin ayyuka na shugaba shine akhdhi malil tattara dukiya ta alfai'u ma'ana dukiyar da ta dawo gidanta shi ta shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya hanyoyi na mallakar dukiya musamman ga musulmai shine idan ya zama dukiyoyin kafirai musamman kafirai da suke yaƙansu sai ta faɗo hannun musulmai to za su yi ci halak malak musamman akwai daula ta addinin musulunci to wannan dukiya da ba a yi yaƙi ba ba a yi koyi ba aka same ta bulis to dukiya ce wadda asali ta musulmai ce Shin ake kiranta alfai'u ma'ana alfai'u bi ma'ana arraddu dukiya ce wadda ta dawo eh ma afa Allahu ala rasulihi ko Allah subhanahu wata'ala ya ce abinda Allah ya mayar ma da manzonsa min ahlil qura falillahi walin rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum to dukiyar fai'u ta baitul ce dukiya da aka samu ta kafirai suka gudu suka bari ko kafirai ne suka kawo yaƙi ne suka tsorata ko kafirai ne suka bar wata dukiya musulmai suka tsinta to halal malak ne ga musulmai Allah ne ya kawo musu Don Allah bai yi arzikin nan da muke rayuwa da shi ba don kafirai Allah bai yi arziki ba domin kafirai Allah ya yi arziki ne domin a bauta mai da wannan arziki duk wanda ya yi amfani da arzikin Allah ya saba wa Allah ya yi ta'addanci don arzikin Allah domin a bauta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ta man harrama zinatallahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah kaga Allah subhanahu wa ta'ala yace ka gaya tambayar su man harrama waye wanda ya haramta ƙawa zina dukiya wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba bayansa waye ya haramta wa mutane su ita wa tayyiba daga dada da kuma dan arziki ado da dan arziki wane ne ya haramta wa mutane Allah ya ce waye ya haramta waye ina yake a nuna shi Allah ya ce kul ka bari ka ce musu hiya lil ladina amanu da shi ƙawar da ado da dukiya da ɗaɗaɗen arziki Allah ce na waɗanda suka yi imani ne a su suka yi cancanta kenan mota mai kyau da jirgi mai kyau da gida mai kyau da riga mai kyau da hula mai kyau da takalmi mai kyau da salula mai kyau da agogo mai kyau da komi mai kyau waye yi cancanta da shi Allah ce wanda ya yi imani hmm. amma ba a so dukiyar nan ta shagaltar da kai kai mai imani akan bautar Allah ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah sai Allah ya ce wa man yaf'al dhalika ulaika humul khasirun duk wanda ya bari dukiya ko yara suka shagaltar da shi game da ambaton Allah game da bin Allah to ya taɗi so ake duk lokacin da ka sa riga mai kyau ka sa ka shiga mota mai kyau ka ɗauki salula mai kyau ya zama in ka ɗauki salula mai mai da yawa ko mai ɗaukan shiga da yawa ya zama aikin addini take yi to da wannan hakika wannan damar don haka Allah ya bar. ka sa riga mai kyau ya zama waje ne za ka je domin gwada izza ta addinin musulunci ka ɗauki mota mai kyau ka siyo beirut injin yan can birnin yan kabin suka ce hareban ma'ana yunwa ta ƙare wanda ka gasa ya tabo mota ta ake sa miliyan hamsin ka ce hare ban kasan dai mai yunwa ba zai je sai mota ta miliyan hamsin ba to idan ka sai hare ban ma'ana ka sai yunwa ta kare to kyanta eh eh zaurmanci ne a ganta tana ratsa zarmado za a wa'azi da awa da ita amma mutane da ke iska ne idan za a <laughs> za a wanda sai a dauko, ta mota mai hayaki za a wa'azi da ita ita ma samu eh, ita ma ya samu Allah akbar na inda muke zaune bayan masallaci akwai wani malami da muka yi wata rana za a wa'azi kilakan za a wa'azi aka rasu mota akwai mota siyasa tana hannun zoho a nan take ita kuma mota mutane ce ajiya an rasa mota an buga ba a samun ba shine yake zaune ya ce Allah tsini a mota da mata aikin addini <laughs> aka ce ga wata mota ta sha to yace wannan ba mota ba tsinaniya ce haka ne masu ita idan suka ce yanzu za su zo kuma su taiwa to kun ga ashe da ɗaɗan arziki da abubuwa masu kyau na waɗanda suka yi imani jahilci ne don malami misali bainal kausai don malami an gan shi yana shanawa cikin al'amarin duniya in dai ba sabon Allah da yake ba duk wanda ya zarge shi kai da abin zargi kuma dishin sana addini shi sa za ka yi haka dan kaga malami ya sa riga mai kyau ya ari mata ya auri mata dogayu masu kyau ga suna a gida ya cika guda hudu gidan shi gashi nan kala kala manya manya kuma salula ga ta nan ta miliyon kaza mota kaza in dai ba sabon Allah yake ba ka zarge shi kai da abin zargi Allah ya ce to a tambaye ka man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi والطيبات من الرزق التي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة gobe wannan haso mai tabi ne in ji Allah idan mumini Allah ya bashi arziki ya bautawa Allah da wannan arzikin Allah ta so ma'ana ba a yi koyi baka gani ba a gobe kiyama tukun ake fara bambacewa can ne ake shan arziki can ne ake morewa kina kaga dukiya Allah ya yi ta ne domin abota ba idan kafiri ka gan shi da dukiya to kamar mai sunan shi yaro ne ɗan shekara kaza ya sayo namiji ya ɗauro zanen mamashi ba san ko kun fahimci misalin ba kaga asali yaro yaro ko da yarinya ta yar karama yar shekara bakwai ta ɗauko zanen mamanta kaga ba ba mai ne bai dace da ita ba ta kuma namiji kaga mi in ji malaci bambara kwaya eh abin babbar kwaya ne kamar ka ɗauko bido sai ka rufa mai murhin tukunya <laughs> e eh, abin ba wajen shi bane ba kafiri idan yana cin dukiya ba shi ba na shi bane ba abin da ake bukata da shi yayi imani sai ya ci dukiya ta ga hanyar da ya dace duk abin da ya ci shine Allah ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamu kaga kamar dai mutum yana ta yana ta takunanta ta baya yana taɓa ka sai a ce wani kake taɓa haiku ta kyale shi ya ta yi ma'ana in ka tashi zai gane ko wallahi masalul a'la Allah ce kyale su su yi ta ce suna shan suna jin daɗi gurace gurace duka yana zuwa yana lallaɓe suna ta gurace gurace Allah ce da sannu za su sani kenan abinda suka yi na cin arzikin Allah abinda suka yi na jin daɗi daga cikin arzikin Allah abinda ya suka yi na kaza a duniya za su amayoyi shi gobe kiyama lokacin da Allah zai hada su da azabu. Kina yan uwa arziki ba na kafirai bane ba to idan dukiyar kafirai take hannun kafirai ta ga hanya to kuma ba shi zai sa ka je kama kafiri sata kai a matsayin ka da haka kawai musulmi sai ka ringa binto shagunan kafirai dukiya ba ta kuwa ce ka ringa sata barawo sunanka barawo amma muna magana tsari na musulunci kafirai sai suka gudu suka bar dukiya domin sun taɓa musulunci sai musulmai su tattara wannan dukiya Allah ya ce halal ne a kai shi baitul mali a je a yi aiki na addini dukiya ce wadda ta dawo eh ta dawo kenan tunda ta dawo sai aka kira ta alfai to ɗaukan wannan dukiya aiki na waye shi ne aka gaya mana aikin waye aikin shugaba ne kai idan ka je ka shiga shagon kafiri ka yi sata kai kai idan ka je gidan kafiri ka ɗauko dukiya sata kai kuma Allah subhanahu wata'ala zai maka shari'a da kafirin nan eh zai ma shari'a da kafirin nan in baya da lada hakkin shi kaci sai a ƙara ma zurbin shi kaga ya kama asara kare ya kashe ragon layya haka ne mana kare ya kashe ragon layya shi da mu huta zaya kai ga ka da ƴan ladarka shi bai da lada kuma hakki ake so sai a rage mai zurbi a loda ma kaga an samu matsala matacce ne ya kashe raye to don haka sai ka kiyaye kada ka ci haƙƙin kafiri in muka kuma baya baya demil kens ne ko shekara 2015 lokacin da aka wani abin da sha 15 ne ko aka samu a cikin ƙasan musamman niyami da zanda wai ka an ce shugabanmu ya tahi faransa saboda wata jarida waɗanda suka yi zanen masu ala sun salama aka wani farma ma gidan sai zama sun je sun taru suna goyon bayan ita jaridar ba su ji daɗin abin da aka yi ba daga nan sai an suka ziga mutane su yi zanga-zanga sai aka yi zanga-zanga sai musulmai yaranmu da yake ba tarbiyya ba addini sai suka rinka fadawa shagunan da waɗanda a shekara aru ana zaune da su lafiya lau suna ɗaukan dukiyansu kun shiga mutum ya ɗauka ya gida da shi da yana kabbara abu mafi muni aka samu an suka fada cikin coci suka ɗauko giya suna kabbara suna ce Allahu akbar sun samu alfai wannan ba alfai ba ne ita giya haramun ce sannan kuma mi kuma kaya dukiya ko da dukiyar su ce da dukiya sata kai wai jihadi ne nan kaga idan fauda idan hargitsi ya zama ci yake jagoranci kaga abun inda za idan mutane ya zama cewa ba da hankali ake al'amurka ba ba da nassi ba ba shari'a ba ce ba take tsaida su sai ga abin kawai gashi nan sai a hankali malaci wal kharaji da al'amari na kharaji me al kharaji shine ɗanfu da muka sani ko kuma tara tax da muke eh, tax da ake huddawa wanda ake hudda ma a cikin dukiya ta kafin wala ya muna a cikin wa'azi ne na sati ko a Ibn mas'ud malam ya mana bayani akan haramun ne fa haramun ne wannan tax da ake buddawa a cikin dukiyoyin musulmai haramun ne kuma babban laifi ne babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka da aka sami Allah ƙasa ta musulmai a rinka dora wanda musulmai shi tara a musulmai shi a cikin dukiyoyin musulmai in ka sayi kaza akwai takarda tumkiya akuya komai za ka sai a ce gwamnati za akwai abin da gwamnati za ta ci a ciki wannan haramun ne wallahi haramun ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya shugabannin su gara yanzu idan kana kana wani kasuwancinka mai kosai mai kosai ta sha ba mai kosai ta sha ba a ƙasar musulmi lokacin da wallahi Allah zaka iske kafiri yana da yana ta morewa cikin ƙasar musulmai yana da wata doka ta ba shi kariya yana abubuwan da ya ga dama shi ya sa kasashen musu yi kuma baya 'yan ƙasa musulmai za ga mutum ya yi ganewa ya je wata ƙasa ya kafa wani kamfani shi ya yi samun zama lafiya fiye da ya yi a ƙasarsu saboda an kama da wata doka wadda bata dace da ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu wallahi da a ce ƙasashen mu sun gane harajin nan da suke kafa ba musulmai haramun ne suka bar cin shi da Allah kaɗai ya san inda muke wallahi muna da masu tunani muna da masu hazaƙa muna da masu basira waɗanda za su iya yin abubuwa fiye da wanda turawa suke na ba mu labarin wancan ɗan gombe cijon nan wanda ya fara ƙirƙiran salula nan shekaru bila adadin kafin bature ya ƙirƙiro tashi ya ƙirƙira ya kirkira kuma yana nan a Najeriya yana zaune har yanzu kuma da rai shi a kwanan nan ya yi wani resho na abin dafa abinci wanda yake amfani da ruwa ya ce china da amurka da ina duk suna neman shi su haɗa gwiwa da shi domin su sa a kamfaninsu a buga wannan abubuwan ya kiya to yanzu da zai bude a cikin kasashen to haraji ma zai kore shi haraji zai sa dole dole ya yake bara wacce muna ta yi a ƙasar da magarab aka gwada min gidan taliya haraji ya kore su gidan da ake buga taliya daga taliya arha nan ake buga taliya amma haraji ya kore su don haka sai dai aje a ɗauko daga burkina faso ko aje daga algeria gashi nan algeria ta like ɗan buda ɗan kaɗan komi mun da aka ji a jiki ku gare misali fulawa abinda ake sa dubu shidda yana neman ya rike dubu ishirin fulawa ta yi shinkafa kuɗi saboda me abinda mu ba mu yi ƙarhin shi amma rishin tsari ya sanya wa'ansu ƙasashe suke ciyar da mu da wani abu lokacin da suka rihe shike na mun shiga matsala <laughs> eh ce ko ba ku mutane sun goma nowa to amma ba shi ba ne tsare-tsare ana ruwan sama yiwa ba za ta kashe talaka ba shi ba ne matsala yan uwa yanzu wannan magana da muke na haraji yanzu ko miye kake yi ba ko miye kake yi wallahi sai amma haraji kai wutan nan dai da muke yi ta wannan akwai haraji da za ka biya eh apel da kake kira akwai haraji to kuma haramun ne babban laifi ne laifi ne wanda aka saba Allah haraji ana amsan shi ne game hannun kaka kafiri ne yake cikin ƙasan musulmai yake kasuwanci in kafiri ne wanda ba na amana ba to duk abin da ya samu sai a raba ushirin shi kashi ɗaya cikin goma in kafirin amana ne sai a yi nisful ushir sai ya bada kashi ɗaya cikin goma a raba shi kashi ɗaya cikin ishirin in kafiri da yake ake amana da shi haka ne al'amarin yake to amma komi mun canza ga kamfanuka na kafirai ne waye na kafirai ne kaza na kafirai ne kanan je ke ga waye suna wannan wanda yake harkar siminti banda dan da uwa akwai daya wanda bangal tahir mangal ya tafi kudancin Najeriya ya buga wani kamfani na fitar siminti wanda zai zama shine na biyu ba zai zo ya buga shi arewa ba dan idan ya buga shi arewa ba za a bar shi ya zauna ba amma a can wajen lahiya lau abin da yayi duk wanda muna kawo shi ne uwa don mu gane tsarin addini musulunci shine tsari shine dama mai sunan shi manufar karanta wani ba da mu karanta mu ji labari ba ne ba mu ji abin cewa lalle mun bar hanya muna buƙatar mu dawo sama hanya ya je ya buga babban waje ya ɗauka a can kudancin najeriya inda aka buga hili inda ake buga simintin akwai inda jirgi yake sauka a cikin kamfanin sannan kuma haka da shaguna wanda 'yan gari za su rinka amfanuwa da shi da likita kai da dukkan abin da ake bukata lokacin da ana tsakan ginawan ma an yanzu an kusa nan da karshen wata za su fara fudda siminti karshen wannan wata nan da 'yan watanni uku komi aiki zai kankama a shiga cikin aiki suka ce dai su abu komi ya zama normal nan da shekara guda ɗaya simintin su zai zama suna fudda siminti wanda za su su ne da biyu to wajen ƙauye ne suka je suka kama wajen su da shi birni tuni amma abin da kai ci ba wajen yankin musulmai ba ne suna kudu duk kamfani duk kamfani idan ka samu sai ka same shi a kudu yanzu kai kana tambaya ne a cikin kasashen musulmai misali ko anan ko anan sai ka ga mutane suna zuwa su sai dabbobi su watsa zan duk su ma arziki yana bace mu suna tsoro su tattara dukiyarsu waje guda ɗaya don kada za a musu gab guda ɗaya a haukata su a cikin ƙasashenmu akwai waɗanda idan suka samu dama idan da za a kyale su a ɗauke musu wannan harajin wallahi Allah kaɗai ya sani yadda kamfanin da su mutane da su yi aiki ƙarƙashin kamfanin su na mance adadin da mutane za su yi aiki a wancan kamfanin don haka nan ba ambace shi ba wallahi wani adadi ne mai yawa za su yi aiki a ƙarƙashin kamfanin to yan uwa yanzu misali kan wannan da na ambata na taliya nan da magana yanzu da a ce yana aiki mi kan yi tambaya mutum nawa za su rinka ci galkashi masu motoci ma da su rinka ɗauka misali suna kawa su nifa su maraɗi mutum nawa za su rinka samu amma ba haka ba haraji ya zama tsara dabba idan ka shiga kasuwanninmu dai ga dai abinda muka sani haraji ko kasuwanninmu dai wannan haraji da haka muna ba da shawara gwamnatoci tunda kasan musulmai muke ya kamata a ce su abubuwan muna kokarin gwada tunda mun gwada tsarin wanda masu gidajen namu bai yi ba a gwada tsarin na mu ga baki ɗaya a gani kuma dole zai yi ala ya alamu man khalaqa shi Allah shine mahalicci kuma shine yasa abin da yake gyara bayi kaga ashe ba ma magana cewa wai tsarin Allah ko zai yi ko ba zai yi sai dai idan aka yi istimali shi ba daidai ba idan dai an yi aiki da tsarin Allah yadda ya dace to shi yake ci shi ne tsari mai ci duk wani tsari wanda ba na Allah ba wallahi bai a cikin kuma dukkanin fanni na rayuwa don wa'ansu suna tamani idan aka ce shari'a shari'ar addinin musulunci shine kawai a rinka kama wannan rawo a yanke mai hannu a samu wanda ya kisa kashe wani a kashe shi ne shari'a musulunci ba shi ne shari'a musulunci kadai wannan wani wani bangare ne daga cikin shari'a musulunci wanda za ka raba shari'a so dubu wala Allah bangare ɗaya ne a cikin dubun nan shari'ar musulunci rayuwa ne gabaki ɗaya sai an gyara komi a cikin rayuwa komi da ka sani shari'ar musulunci ta yi magana a kai malai ce wa nahawihi da makamancin irin su haraji kaga kenan shugaba shine zai yi kokari na harkar tara, alfai'u da haraji badil na haraji shine mun ce haramun ne a ɗora ma musulmai a cikin dukiyoyinsu ana tilasta musu ɗaukar wani abu amma idan bukata ta kaba, misali ƙasanmu wani abu ya taso sai a ce to duka ana neman masu kuɗi su kawo kamar yadda masu Allah ya kasance yana yi shi kina shelanta mutane su sa dukiyoyinsu domin aiki idan suka sawa wannan wannan zan hukuma tana iya tilastawa don abu ne na na al'umma amma kawai haka wannan shine ba wanda ba wata matsala ba komai ba to ka gani yanzu wani yake ga yana yace ko kuwa za a yi an huda haraji a cikin hatta salar na mushina dan za a yi kokowa za a je kaddai ne eh, za su je suna san san san dala ɗari ɗari dala ɗari ɗari ƴan kankana ne aka wuda dala ɗari ɗari a cikin dukiyarsu kaga wanda ba tsada addininsu to manyan Allah ka dai da a kudasu su ƴan kwallo suka tafi balo ko balo ɗaya ba su ci ba ko mace ɗaya ba su ci ba amma da kayi kira ku taimaka ma maina ko ku taimaka musu kuma suna ci ana ta cicin su ana ta sa musu biya biyai ba ana ku taimaka musu kana abin kawai sai a ɗauka maka kuɗi to yan uwa wannan ba tsari bane bane musulunci musulunci yana da tsari mai kyau wanda kuma ya dace da rayuwa sai malam ce wasarfi asarf shine dora dukiyar nan inda ya dace yi da dukiyar nan abin da ya dace da ita ma'ana kai dukiyar nan inda ya dace bi ma'ana sarful mal juya dukiyar nan a inda ya dace ina da inda dukiya ya dace inda shari'a ta raida da shi inda yake maslaha na musulmai shugaba ya ɗauki dukiyar ƙasa ya yi kwalta shugaba ya ɗauki dukiyar ƙasa ya yi gyara likita shugaba ya ɗauki dukiyar ƙasa ya inganta ilimi shugaba ya ɗauki dukiyar ƙasa ya sa ta dukkan inda ya dace ya ɗauki dukiyar ƙasa domin a tallafa ma almajirai a ɗauki dukiyar ƙasa domin a gina makarantu a ɗauki dukiyar ƙasa domin a ma malamai albashi a ɗauki dukiyar ƙasa domin a ba hatta mai kiran sallah wannan duk yana cikin masalihul musulmi yana cikin maslaha ta ahlul islam almuslimuna musulmai kenan yi da dukiyar nan inda ya dace wannan duka haƙƙi ne na shi ba. haƙƙi ne na shugaba ya sanya dukiya inda ya dace to kaga wannan duka ayyuka ne na shugaba tun satin ta abin da muke ambatowa shugaba idan ka zama kai shugaba ne to ga abubuwan da addini ya wajabta maka kai ne za ka yi kaza kai ne za ka yi kaza kai ne za ka yi kaza kai ne za ka yi kaza sai malin ya ida da wannan gaba, sai kama wata gaba ya ce wa nasbuhu ga a wa'ansu nusa wa nasbahu eh za mu fassara tsakanin biyu kenan wa nasbuhu bin nassi wal ijma'i wa qahrihi fa hul anil khida'i wa nasbuhu bin nassi wal ijma'i wa qahrihi fa hul anil khida'i malaci wa nasbuhu sannan ka sani cewa shugaba yana tabbatuwa shugaba yana tabbatuwa idan ka ce wa nasabahu ma'ana ɗora shugaba abu ne wanda shari'a nassi ya tabbatar idan kuma aka ce wa nasbuhu shugaba yana tabbatuwa bin nassi lokacin da dan uwan shi shugaba mai barin gado yayi yaimi ya rubuta cewa wani idan na mutu shi ne shugaba to wannan shugaba ya zama shugaba duk lokacin da misali yanzu shugabanmu na ƙasa shine wa muhammadu Bazum kenan sai ya rubuta ya ce in na mutu a ba waye ne. misali zai da wani disula <laughs> to da ya mutu kuma disula ya zama shugaba a addinin musulunci shugaba ne ya duba ya ga wanda ya dace ya zaɓi muna kamar yadda ya faru da abubakar da umar idan kaga shugabanci yana tabbatuwa ga shugaba ya zama shugaba wanda ya zama wajibi da abin da za mu ambata a gaba idan shugaba mai barin gado ya rubuta cewa wane ne shugaba wal jima'i sannan kuma hanya ta biyu in ba wannan hanyar ba ya zama ma'abuta hankali da ra'ayi sun tattaru sun zaɓe shi sun ga dacewar shi suka ɗora shi shugaba wani hanyoyin addinin musulunci na zaɓen shugaba kenan hanya guda uku ne na ɗora shugaba hanya guda uku ne hanya ta farko shugaba mai barin gado ya ɗora shi hanya ta biyu shi ne ma'abuta hankali da ra'ayi su tattaru a kan shi su ce wane muna gani shi ya dace kai ya dace ka jagorance mu don haka kai ne shugaba da lokacin da suka yi haka shi kenan ya zama shugaba kaga wannan mata saba ma irin hanyar mu da yanzu ake ɗora shugaba hanyar da wala Allah a cikin ƙura'a ɗari da wuya ka samu ƙura'a mutum goma masu hankali da ra'ayi eh cikin goma cikin ɗari Gomi ya tara ga baki ɗaya za ka ga 'yan tasha ne da karuwai Allah ya ruwa muna sai to saboda sau da yawa za ka ga duk wani mutumin kirki ta niyu zaɓen ma na zuwa sai a yi ta ɗauka 'yan jakaliya su je suna ta dangwalawa su ne su dangwala kuma shugaba ya hoto a cikin dangwale-dangwalensu kaga wani kuma ba hanya ba ta addinin musulunci laisa kullu man habba dabba ba duk wanda ya bushi iska ba zai iya zuwa ya zaɓi shugaba wala Allah aqrab misal misali mafi kusa da za mu yi ambata yadda ake sa sarakan hanya ce da suka gado ta tun daga uh, wani khilafa ta Usman dan Fodiyo shugaban wani sarakan mu yawancin ga kalibobi ne na Usman dan Fodiyo to ana tahiya ne su suna mancewa ana ta tahiya suna mancewa su me dan haka zaka masarauta da masallatai da mai a kusa lokacin duk abubuwa na addini sarakai ne a lokacin suke jagoranta al'amari ana tahiya su masu mance me ma aikin su <laughs> shikenan kaga shugaba kawai shi abin ya sani Yi wani talaka ya yi raba kwartanci ya ɗauki dubu ɗari ya yi kaza ya yi kaza shikenan aikin kawai abinda kuma aikinsu wata kujera ta suke son babba dan za ka ga har yanzu hanyar da ake bi ana ɗora su za ga tana da alaƙa da addinin musulunci a cikin gari sai a ji a mai gari kuma wanda ake kyautata zaton mutane mai gari a cikin mutane wanda aka raida da mutunci shi lattijo mutum ko da ana iya samun ɓata gari ko a cikinsu yanzu mai garin ma ya zama shi ma siyasa eh wala Allah yaka samu wani baban shi ya rasu mai gari ne an dora shi mai gari ya gada ne ba dan wai bi sunan shi mai hankali bane mai kaza ko cancanta to irin wa'annan kaga ba a maganar da ana buƙatar masu hankali to idan muka ɗauka amma bi siffa amma a dunkule muna iya cewa hanya ce mai kyau da ake bi tunda kamar abin da ake nunawa ma'abuta ra'ayi manya waɗanda ake jin maganar su ne zo su zaɓi shugaba wannan shine hanya ta addinin musulunci wannan hanya da muke kamar bai gushe babu wani misunan shi bambanci tsakanin mai cinikin ciyawa da wannan bai wuce ba sai da sayarwa wannan hanya yanzu da ake dora shugaba daidai kudinka daidai shagalinka eh, in shugaba baya da kuɗi dama yana yawo da shi da mutanen su takwas a cikin mota ɗaya suke yawo ba kowa a bayansu to in Allah raina ka jira ranar da zata wane wane zero buwa za ka rinka ce suwa zero kusan wane wane zero buwa haka za ka rinka ce ana an boto yi saboda mai ba da kuɗi ba wanda kuma ya ba da kuɗi sai ka rinka ji ya ba da ƙura'a cikin ƙura'a dubu hamsin yana da dubu arba'in da biyar ya kwashe gabaki ɗaya saboda ya bada kuɗi to kuma dole mana kuɗi ya saya a ka bada kuɗin ka ba za ka ci ba ai hanyar ci aka baro yan uwa to abin da ya yi dacewa a addinin musulunci shugaba ana yin shi ne ta ga hanyar zaɓi na mutanen kwarai <laughs> a daidai ne mana kai yanzu don ka sayi abu ka sayi ragonka na layya ka je kasuwa ka sayi ragon layya idan ka je ka yanka ka ga yayi mai yayi nama ka kuma kasuwa ka ce mai wallahi ragon na yi daɗi soyayyen nan mun ji daɗi mun ci ni da waye waye me da kuɗi ka saya ba da kuɗi ka saya ba za ka je ka gaya wa mutum haka za ka gaya ba to waɗanda suke zaɓi 'yan uwa su ne malamai jagorori lattijawa dai masu hankali da ra'ayi sai hanya ta uku wa ne shugaba ne ya zo da takobi da ƙarfin tsiya ƙarfin tuwo kawai ya yi tawaye ko ya yi wani aiki aika-aika ya zama ya samu shugabanci da ƙarfi ya yi murɗiya ya zo ya hau shugaba ko mutane duk sun da shugaba ne ya zama shugaba abin da ya aikata inda gaba ya aikata laifi shi da Allah amma shugaba shugaba ne sun gane hanya ta uku mm. wa qahrihi ta uku ta uku shugaban da ya ɗauki mulki da ƙarfi shi ma shugaba ne mm. kada wani ya ci a ni bana mai bana mai biyayya tunda ƙura'a ya sata bana mai biyayya tunda kudeta yayi duk ba na gaba ne ba ƙura'a ya sata kudeta yayi waye ba ruwanka ya zama shugaba kuma mutane suna bin su zana shi ne kenan kawai shugaba ne mm. saboda ni. idan ka yi hoto na hoto da shi mi zai faru maslaha za a samu ko mafsada banna za a samu shi kuma addinin musulunci ba a son a kawo banna banna kokari ake a kare hanya za ta kawo banna idan aka ce abu guda biyu idan aka ce abu guda biyu sun haɗu wannan akwai banna wannan kuma akwai akwai gyara sai ka duba ka gani idan maslahar ta yawa to ka aikata wanda yake da matsala ka bar mai banna idan suka hadu sai ga bannar yayi yawa to kada ka aikata shi idan suka hadu da banna da wannan duk sun daidaita to he ka bar aikata shi saboda bannar da yake cikin shi eh ko da a cikin maganar da za ka yi akwai gyara kuma amma bannar kana ne bannar za su zo ɗaya to za ka gabatar da kare hanyar bannar akan mi akan a ta maslahar da kake nema kaga hanyoyi guda uku da shugaba yake zama shugaba dan uwan shi shugaba bai barin gado ya rubuta ya bari ko kuma bayan wannan shugaba ya bar duniya sai ba abuta hankali da tunani su zaɓe shi ko kuma a da ƙarfi ya ɗauki mulki ma ya ce fahul ma'ana kauce ab'id wa azil ko nisanta ko kaucewa anil a akan uturk muhada'a yaudara ta ahalul bid'a yan bid'a da ma'abuta ra'ayi da gabatar da ra'ayinsu a nassi ale su su ne suke ganin cewa ana hutu na hutu da shugaba za ka hutu ka ci kai ma galaba kai ma ka nemi shugaba a idan da shugaba ya zama shugaba to bari wani jayayya da wani abu a shi shugaba abinda ake fata Allah sa alkhairi a ciki wannan shine malai ce wa nasbuhu bin nassi wal ijma'i wa qahrihi fa qul anil khida'i bari yau yaudara kada su ja hankali ka ce su bari yaudara bari yaudaran kanka bari shiga kutsawa cikin yaudara zaka hallaka to kaga wa'annan kaɗan daga cikin hanyoyi ko a ɓangare abin da ya shugabanci sai malam ya zo akan waye yake zama shugaba tunda mun ga hanyar da shugaba yake zama shugaba to waye kuma yake zama shugaba shine ma yake gaya mana wa sharutuhu al wal adalatun sam'un ma'addiraya wa an yakuna min quraish alima mukallafan dha khibratin wa hakima وشرطه islamu والحرية عدالة adalatun sam'un ma'addiraya وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وهاكما مالتي وشرطه شرط شugaba idan ana neman shugaba na ƙasa shugaba na al'umma babban shugaba ba wai mai sunan shi muna magana akan abubuwa jagoranci karami ba ko shugabanci karami a shugabanci babba ya zama al'islam musulunci Allah ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirina al mu'minina sabila Allah bai sanya wa kafirai ba su zama su ne jagorori akan musulmi al-islam ya'lu wala yula alayhi musulunci kullum shine a sama ba a son musulunci ya zama cewa an kaskantar da shi ko an nuna kaskanci ga addinin musulunci wanda zai jagoranci musulmai musulmi al-islam ya zama musulmi ne wanda ba musulmi ba ba ya da hanyar zama shugaba ga musulmi sharaɗi na biyu wal hurriya ya zama ba bawa ba ne ba mutumin da ya zama bawa ne to kaga shi da kanshi baya da bai da fawa na shugabanci za mu zo mu ga dan ita shi shugabanci sharaɗi a bayan sharaɗan nan abu guda biyu ake buƙata a cikin kowane shugaba amana da ƙarfi amana da ƙarfi ku kaga wanda aka ce bawa ne kenan yana da mai gida duk ƙarfin shi na zai kare idan yayi ya zo abin ya shahi mai gidan shi kaga babu magana ƙarfi to haka idan aka ɗauki mace aka shugabantar da ita akwai mijinta sai ne ta zama shi ya zama mijin hajiya ku? <laughs> da kuma bai yi ba don haka alhurriya ya zama ɗa ne ba bawa ba ne ba adalatun ya zama kuma mutum ne mai misunan shi adil idan aka ce adil shi ne mutum ne wanda an san shi gwargwadon hali yana kwatanta yana kwatanta adalci kada ya zama shugaba mai kama karya kaga mai kama karya ba adali bane ba irin na mulkin fir'auna ko shugaba wanda ba ruwan shi da ra'ayin kowa ma urikum illa ma ara ra'ayin shi shine ra'ayi ko ya zama cewa shugaba ne duk abinda ran shi ya nuna mai haka ya kire shugaba ne azzalimi ya tattara dukiyoyin talakawa ya sanya a duke ba ruwan shi wannan bai dace zama shugaba ba tun farko ma mutum da aka san azzalimi ne to bai dace ba kai ka je ka ka kami ka zaɓe shi abinda muka mance su waɗanda za su yi zaɓe wanda aka ce mai son shi mai son shi ahalul ijma ko kuma ma'abuta ra'ayi ahalul ra'ayi wanda za su zaɓi shugaba manzo Allah sallama ya musu ya musu hannunka mai sanda zuwa Allah ce duk wanda Allah ya bashi dama na ayyana wani a matsayi na jagoran musulmai sai je ya ɗauko wani tare da cewa a wannan wajen ya ga ga wani wanda ya cancance shi zuwa Allah sassalin ce ba zai ji kamshin aljanna ba ko kama alaihi salatu wassalam kenan kaga akwai hadisai da manzo Allah ya bayani sosai malamai sun rubuta littattafai abin da ya shahi al'amari na siyasa siyasa shar'iyya an yi bayani sosai akan wannan ba. kenan ya zama adali mai adalci sai malam ya ce sam'un kada ya zama kuje ku ɗauko shugaba bebe shugaba wanda baya ji kaga idan baya ji ba zai ji kukan mutane ba so ake a samu shugaba mai ji don matsayinka na shugaba ka rinka jin menene matsalar mutane mi suke bukata menene ake musu wanda ba su jin daɗin shi wannan duka ana son shugaba ya zama yana yana fadawa a kunnen shi amma yau shugabannin mu abinda suka yi so shine wanda zai je ya rinka musu zawai ya rinka hura musu kawuna yana gaya musu ƙarya daga ya rinka cewa kowa lafiya lau kowa yana murna kowa ya bi kowa ya kaza yana jin daɗi alhali kuma dubu nawa suna nan suna zagin ka wanda su ma abinda suke ba daidai bane ba za mu zo mu gani amma shugaba ya bude kunnuwan shi ya bude kofar shi domin ya rinka jin kuka ko kokai ma na mutane yadda suke kokawa akan al'amari na rayuwa mai idan shugaba ya zama bebe ne ba ji in ma rishin ji ma'anawi ko hissi to bai dace ba ga shugabanci ma'addiraya sannan kuma haka ya zama cewa ya san hukuncin hukunci na abin da yake e in ka zama shugaba kada ya zama hawan kawara kama shugabanci kada ya zama ta ga finetir ka kuso ka shiga ta kowa kana da ilimi da abin da kake yi ka san al'amari na siyasa ka san al'amari na yaƙe-yaƙe ka san zamba ka san dubara ka san wayo ka san munafurci shugaba haka ake bukata shi ya zama idon shi a falke yake da aka ce sam'un shugaba ne mai ji kuma ya zama falkakke ne kada a yi irin na rabi rabi wancan da aka yi sarki na spain aka aka yaro dan karami ko aka hada shi da yan mata suna wasa da shi aka yi ta wasa da daular musulunci aka lalata ta kaga he zama shugaba ne menene bai zama me yake ba an wutar da shi aka zo aka aka watsa daular musulunci aka aka aka aka hada kai da kafirai su ga ka kashe malumai aka shi malumai a rana daya bila adadin manya manyan malumai addinin musulunci haka daular na ta lalace da haka to idan shugaba ya zama barci yake barci ma'ana barci ko kuma idan shi a rufe yake baya gami yake faruwa to yana ruwa ko bai dace ba ga shugabanci malai ce wa an ya kuna min ƙuraishin haka kuma shugaba daga cikin sharaɗi idan aka gawa mai kalite na shugabanci in ji su malam ahmad quality Eh mai abubuwa cikakku na shugabanci sai zama ga wata ƙabila ga ƙurai ba ƙuraishi ba wanda ya dacewa ba ba ƙuraishin waye ba ƙuraishi ba ƙuraishe shi ne dukkan wani wanda dangantaka shi take tikewa zuwa ga fahim ibn malik annudar kakan manzon allah sallama na goma dalili kuma shi ne manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hadisai wanda kuma yana daga cikin kyauta da allah ya ma manzon allah sallama cewa duk wanda ya hada jini da manzon allah sallama yana samun ɗaukaka akan wani shi musamman idan akwai imani ga wani wanda sun haɗa jini da manzon Allah sallallahu ga wani wanda ba su haɗa jini da manzon Allah sallallahu suka haɗu kuma dukkaninsu sun haɗa mai sunan shi sharaɗai da ake bukata to ba shi ake gabatarwa saboda alaƙar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi al'a'immatu min quraish manzon Allah ya ce jagorori fa matukar quraishawa suna nan to jagorori a cikin quraishawa suke khalifanci yana cikin qurayshawa aka imamu turmizi ya fitar da wani hadisi shi ma bi sanadin sahih injimalan ce, mazu Allah ya ce al mulku fi quraish mulki sarauta tana cikin qurayshawa a wani hadisi mazu Allah ya ce khairul umara thalathan mazu Allah ya ce mafi alkhairin jagorori su ne mutane guda uku ma haka mun fa'adalu shugabannin da suka yi hukunci suka yi adalci wastarhamu faruhimu wa ahadu fawuffu su ne shugabannin da suka tausaya Allah ya tausaya musu suka yi alkawali fawuffu sannan kuma suka cika a wani hadisi manzo Allah ce qaddimu quraishan wala tuqaddimuha manzo Allah sassa ne ce ku gabatar da quraishawa kada ku ci gaban su shugabanci idan an zo masallaci ku gabatar da ƙurayshawa kada wani ya yayi baba kere ga ba ƙurayshi a cikin al'amarin ya ce kai mu ba ba mai da kai a wani hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la yazalu hada al'amr wannan al'amari manzo Allah ce bai gushe ba na bar shi fi ƙurayshi a cikin ƙurayshi ma baqiya minan nasi isnani matukar a cikin mutane akwai mutane guda biyu mutane guda biyu kin nan su ne annasu manzo Allah sassan ya ce ma baqiya fi nas bi isnad idan mutane guda biyu suka yi saura ya zama cewa da baƙuraishe. da wani wanda ba quraishi ba ya zama akwai baƙuraishe a cikin mutanen ba wanda to baƙuraishen quraishin shi ne shugaban eh khairun nas khairu bana bi shi la yadalu hadha al-amr fi quraish ma baqiya min an-nas isnad wannan al'amari ba zai gushe ba a cikin quraishi ne matukar ko da mutum biyu ne suka yi saura a duniya manzo Allah sassan ya ce idan ɗayan ba Quraishi ne to shine shugaba a wani hadisi manzo Allah sassan ya ce annasu tab'un li Quraish fi hada sha'r mutane gaba ɗaya bi ne mabiya ne ga Qurayshawa a cikin al'amari na jagoranci Qurayshawa su ne shugabanni muslimuhum musulminsu tabi'un li muslimihim musulman Qurayshawa to su ne shugabanni akan musulmi waɗanda ba shawa ba su ne masu abin inji manzo Allah sallallahu idan ana bayani akan khilafa islamiyya ga shawa to su ne shugabanni idan kuma cikin kafirai ne ma manzo Allah ya ce to haka kafiransu su ne shagorori akan kafiran da ba na su na mm. hadisai suna da yawa wanda yake nuna a takaice yake nuna mana ba yana nuna cewa ba wai ba shi ne mafi alkhairi yana nuna cewa ba ƙuraishe al'amari na jagoranci Allah ya rataya a kan shi ba dole ba ne ba wanda zai jagorance ku shi ne mafi alkhairun ba nawa wanzu Allah Sallama zai ya gaya mana cewa akwai waɗanda za su jagoranci mutane gobe kiyama su kasance cikin wuta akwai waɗanda za su jagoranci mutane gobe su kasance cikin wuta hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa duk wanda Allah ya bashi jagorancin wani abu na al'umma ta ranar mutuwa ta zo mai ya yaudare su manzo Allah ce an haranta mai jin kamshin aljanna kina kaga ashe ba mafi alkhairi bane bai kizan a wani wani wata wata daraja ce Allah ya musu a dalilin daraja da suka samu na manzon Allah yana daga cikinsu Allah ya ba su wannan kamuwa a hannunsu shine malam sai ce wa an yakuna min quraish aliman sannan kuma ya zama masani ne ma'ana aliman bi ahkami shari'a kamar diraya da muka gaya a can bi ahkami siyasa aliman bi ahkami shari'a in akan tsari ne shugaba ya kamata a ce ya san alkur'ani ya san tafsiri ya san hadisi ya san fikihu haka kamata abu abin takaici gaba shugaba yana sallah yana doron zaɓuwa a rukuni ai akwai matsala shugaba bai iya sallah ba shugaba bai iya sallah ba matsala ne so ake shugaban musulmai ya zama cewa ya san al'aqal ya san abubuwa na hukunce hukuncen sallah ma yuslihu bihi fardu ainihi abin da zai gyarawa kan shi farali na ainihinsa kamar hukumce hukumcen sallah da sauransu amma shugabannin mu haka suke wallahi idan aka samu wani shugaba ya yi wani karatu ya karanta alhaƙa za a ta yawo da shi a bidiyo an samu khalifatul Musulmina. na <laughs> ga wani shugaba ya iya karatu wai abun mamaki ya zama ma mutane abun mamaki shugaba ya iya karatun Al-Qur'ani. idan shugaba a cikin diskur ishi ya gabzo wata aya kasan gabzo ta ne suke ko ya gabzo wata aya a karkace sai ka ga ana yadawa ana wa masha Allah ya tada kura subhanallah ai duk wanda ya samu matsayin shugabanci ya kamata ce ya wuce ya wuce da saman alkur'ani ya karanta alkur'ani ya karanta wai ba yanzu yana karanta alkur'ani da faransai ba ko da ingilishi ko da hausa eh ko da hausa yana karanta alkur'ani da hausa ko da ingilishi ko da faransai matsala ne ya kamata idan shugaba ya zo wallahi abin da zai baka mamaki assalamu alaikum wa rahmatullah ba su iya gayawa da kyau idan za su zo su fara diskur suka zo gaban musulmai idan za su ce assalamu alaikum wallahi ya sun yi kuskure kuma gaba ɗayansu da wuya ka samu in za su ce bismillahir rahmanir rahim akwai kuskure ya ce wa'annan wai shugabannin musulmai ne ko dai ko dai sai ka rasa su a ina za ka sa su eh ko akwai wanda ya ce bismillahir rahmanir rahim subhanallah wallahi بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله Allah ya asiri ana son shugaba ya zama aliman bi akamin shari'a ya san hukunce hukunce na shari'a ya san hukunce hukunce shari'a sannan kuma mukallafan ya zama baligi ne mai hankali ne mukallafi ko baligi ya balaga ya mallaki hankalinsa sannan kuma aqilan ma'ana ya kai shekara ta balaga sannan kuma yana da hankali ba mahukaci ba ne ba saboda shi wanda yake ba balagagge ba kaga shi baya daga cikin mukallafai ko rufi'atul aqlam al aqlam an salas manzo sai ta an dauki alƙalami ga mutane guda uku manzo Allah ya ambato mana a saghir ko mm. hatta ya mu ko hatta ya bulugha yaro dan karami har sai ya mawarki ko sai ya balaga to kaga ashe yaro dan karami bai dace bai zama shugaba eh ana buƙatar babban mutum sannan kuma haka ya zama cewa mai hankali dan hankali yana da muhimmanci sosai a cikin al'amarin shugabanci Ni eh mana idan shugaba baya da hankali wallahi sai a kai shi hotel a haɗa shi da 'yan mata kawai a sashi da sun yanta karo ko kuma ka gan ku kawai yana wasa da ku yana wasa da ƙasa al'umma guda ɗaya sai ka zo ka zana kai kiskirin kai ta tunani ka ji wai shugabannin da suka haka wani suke ni sai ka yi ka rasa menene manufarsu da wannan abu amma in mutum da hankali ai a cikin shugabannin ma da kyau za ka kula za ka akwai masu hakika suna kwatantawa hmm. za ka wannan a ƙasar shi yana ƙoƙarin gina ƙasar shi amma wani kawai za ka gani kawai shi ba ruwan shi ƙasa ƙasar ta jima bata kama da wuta kawai abin da yake yi alama kawai shi ba ruwa sun takaji ku dai ku ji takaicin kanku kafin ya zamani shi ya tafi in shi kuka biya ma wallahi baki ɗaya ya ku gida ɗaya bayan ɗaya don haka shugaba ana buƙatar mai hankali hankali kuma a shugabanni musamman na zamaninmu ya kamata hankalinsu ya nuna musu al'ummarsu ita ce ba al'ummarsu ƙasarsu ita ce ƙasarsu duk wani abu ya zama na farko intere nasu na ƙasarsu tukun da al'ummarsu kafin kowa wannan abin me ne namu a ciki mu me za mu samu amma kawai haka ido a liƙe ba ruwanmu da al'ummarmu kawai wani mai jan kunne wani ɗan ƙarami kawai ya rinka musu wayo kawai yana ta musu wayo ni na ga wani shugaba da kira yake tafiya wani shugaba wani ya kamo shi wani yaro ya kamo shi kamar matar shi yana yana dingisa shi yana tayar wai za a je a yi zama ya gayyace shi Allah ba mu nasiri mukallafan ya zama mukallafi da khibratin sannan kuma ya zama ma'abuci khibra ma'ana khibra iya mulki ya zama ya iya mulki idan aka shiga matsala ya san yadda za a yi a ciwo kan matsala ya san yadda za a yi aika zama sannan kuma wa hakiman ya zama yana iya isalu haƙi ila mustahaqihi yana iya raba gardama ya zama raba gardama duk lokacin da aka yi aka ta zai duba suwaye masu gaskiya ba su gaskiya suwaye masu ƙarya ya musu abin da ya dace da su haka ake son shugaba amma kada ya zama shugaba idan aka yi wani abu in ya leka ya gaba ɗan fartin su bato da aji ke su idan haka ya ga ɗan fartin su sai a fara ma abin kuskure ya ce aji a yi botel ba kina za a gyara ta ko to ka ga wannan laysa hakiman wa laysa adila ba adalci kuma ba iya kai haƙƙi a zuwa inda ya dace ana buƙatar shugaba ya zama cewa yana iya raba garrama yana da ƙarfi idan ya tsaya akan abu haka ne Eh, idan ya tsaya abu kan gaskiya a mahu ba wai wanda za su tsaya kan karya ba su yi tsayin gwamin shaki kan karya ne ya tsayi kuma ya tsaya ya gwamin a a kan gaskiya ba ruwan shi la ya akhuduhu fil haqqi law matalai masu zagi shi su zage shi masu ce mai kaza su ce mai ba ruwan shi inda kan gaskiya ne wa'annan su ne sharuɗai da shugabanci sai wanda ya dace za a ba <laughs> to yau da yawa daga cikin shugabanni mai ka ɗauki sharuɗan amma ban ce baka je ka auna su da shi idan ka ɗauki sharuɗan ka ga shugaban ƙasan ku ga wannan sharaɗi na farko ga wannan sharaɗi na biyu ga duk inda ya kamai maki inda bai da ya kaje kamar addu'a Allah ya bashi haka kamata tunda ya zama shugaba ko inda bai da sai kamar addu'a Allah ya bashi to wallahi duk shugaban da bai cika wa annan sharuɗai ba in ya dauki ƙasa ma'ana ba ya ɗauki ƙasa ya hambaɗa a baki ba kawai watsa a ido ma'ana ya ɗauki jagorancin al'umma to kwatankwacin shi kamar ka je ka ɗauko mutum ne daga can doron daji wanda bai taɓa gan wuta ba ka ɗora san wurin ai za a yi wuta ko in ya iya tada mota in ya tada ta ya tashi ma yana gaba a tahiya santa in ya shiga mota in ya shiga mota ma an samu wani za ka ga abin kawai gashi nan wadda Allah a ce to bismillah ya dauki kilan ya rasa ina zai sa shi Allah ya rahama asiri nan za mu tsaya abin da muka faɗa wanda ya daidai Allah ba mu dace kurakurai da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya tunda Allah ya tabbata mana kurakurai Allah nuna mana hanyar shirya ba mu yi binta ya nuna mana hanyar bata ya ba mu yi guje mata marasa lahiya ba ko ina cikin mura Allah subhanahu wa ta'ala ya basu lahiya masu lahiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rada الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمام يضب عنها كل ذي جهود ويعتني بالغزو والحدود وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلم وقمح كفر وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منحاج ونسبه بالنص والإجماع وقهره فهل عن الخداء وشرطه الإسلام والحرية أدالة سمع مع الدراية وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما ندعو الله سبحانه وتعالى يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد